أحمد ربي وخالقي على جزيل نعمه وأشكره تعالى على تتابع خيراته وإحسانه كما يليق بجلال ربنا تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حث على أداء الأمانة وحذر من الخيانة والغش صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم العرض العظيم أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المؤمنون الصادقون بارك الله لكم وبارك فيكم ثم إني أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة ثم اعلموا يا عباد الله أن اختيار الرئيس الذي يلي أمر الأمة والشعب من دعائم الدين الإسلامي الحنيف ومن مقاصده حيث لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس الثلاثة أن يسافروا حتى يؤمروا عليهم أحدهم <coughs> فيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وجعل طاعتهم إياه طاعة واجبة <coughs> ما لم يأمر بمعصية يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه ونفس الأمر جرى لخلفائه صلى الله عليه وسلم من بعده رضوان الله عليهم حتى آل الأمر اليوم إلى وضع بصمة على ورقة أو بطاقة أمام زمرة المترشحين المنتخب والله يفعل ما يشاء ويختار وليكون بمثابة تلك البيعة المعروفة في العهد النبوي وخلفائه عباد الله الكرام إن المترشح للانتخابات لا يخلو من اثنين إما الفاضل وإما المفضول إما الأمين وإما الخائن إما الصالح وإما الطالح فلا يجوز انتخاب ولا اختيار المفضول مع وجود الفاضل ولا يجوز اختيار الطالح مع وجود الصالح فالسياسيون في زماننا هذا متلونون وعندهم سحر الكلام يقولون ما لا يفعلون غالبهم إلا من رحم الله أقوال بلا تنفيذ ووعود بلا وفاء وأمناء بلا أمانة إذ لقولهم إذ وإذا لقوكم سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم فهؤلاء لا ينتخبهم إلا أهل المصالح والمنافقون قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين عباد الله الكرام الأحبة إن اختيار الصالح أمانة ملقاة على كل إنسان والأمانة مأخوذة من الأمان وهما طمأنينة النفس وذهاب الخوف عنها وهي عبارة عن كل ما استحفظ عليه من الحقوق سواء كانت حقا لله أو لخلقه وأولي وأولى بهذه الصفة هو المؤمن المسلم الصالح عباد الله أتعرفون أتعرفون من هو الرئيس الذي تأمنه سلاح الدولة وجميع أجهزة الأمن جويها وبرها وبحريها وتأتمنه نفسك ومالك وعرضك ودينك وبلدك وديارك وأهلك واقتصادك لست وحدك فحسب بل لأبنائك وأحفادك وبنيهم وإن نزلوا وجميع اقتصاد هذه الدولة وهدودها وثغورها ألا يجب عليك أيها الأخ أن تفكروا فتتدبر وتتأمل وتتريث في من تأمله هذه المهمة والمسؤولية ذات الشأن العظيم ألا تأمنها للذين قال الله تعالى فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أو الذين قال الله تعالى فيهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا لا يؤمنون يخادعون الله ورسوله عباد الله هذه البصمات التي دورها لها دورها في التعاون على البر والتقوى يقول عليه الصلاة والسلام كل سلامة لابن آدم عليه صدقة فأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة يقول الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إذا فالقضية ليست قضية مال أو سيارة أو أرز إنما قضية صون عرض وشرف وحساب يوم القيامة ليتذكر هؤلاء الوكلاء الذين يبيئون عرضهم وعرض أهلهم بأنهم سيموتون لا بد أن يحاسبون الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار جنة الخلد إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ليس للناس غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار عباد الله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين أما بعد فيا عباد الله الكرام الانتخابات ليست ميادين لحبك الأعراض وإهراقة الدماء ولمجانبة الفوضى والشغف المتوقع حدوثها نستظل بخطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصاياه في حجة الوداع حيث قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد الحرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوني ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا وعلى هذا يا عباد الله أنسه هؤلاء الوكلاء والشباب خاصة المتحمسين للحق والصدق ألا يخالفوا وألا يأخذوا هواهم ويتبئوا أهواءهم فيما يرجع للأمة بالذلة والدمار والشتات وأن يصبروا وأن يختاروا الله عز وجل ويتقوا الله سبحانه وتعالى في اختيار الأصلح وأن لا يستمعوا إلى ما سيبذل إليهم ومن يتق الله تعالى يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya wajabta wa bayinsa ɗaukan amana da kulawa da ita musuluncin nan gaba ɗayan shi amana ce daga lokacin da musulmi ya yadda da cewa la ilaha illallah <clears throat> Muhammadu Rasulullah kalma ta shahada daga lokacin da ya furta ta <clears throat> to wannan wata amana ce ya ɗaukan makansa tsakaninsa da Allah <clears throat> cewa zai bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba zai bi dokokin Allah sau da ƙafa ba zai taɓa rintsina ma wata doka ba in ba ta Allah ba subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa kauce wani tafarki na Allah ba zuwa ga tafarkin son zuciyansa ko Muhammadu Rasulullah da ya alkawari sallallahu alaihi wasallam shi ma yarjejeniya ce amanan manzan Allah sallallahu ya ɗauka a wuyansa ɗaukan amanan manzan Allah shi ne bin sunnansa bin tafarkinsa bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hana da rayuwa a bisa tafarkinsa da kuma mutuwa a kan tafarkinsa da tashi gobe kiyama da ta akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan amanar ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bijiro da ita ga sammai da kasai da duwatsu suka gagara ɗaukanta suka ce ba za su iya ba amana ce mai nauyin gaske amma ɗan adam ya kunno kai wanda ya ce ya amsa sunan musulunci ɗan adam ya kunno kai ya ce a ɗora masa shi aka ɗora masa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko kuma sai da ya tabbatar ya ɗauki alkawari da yarjejeniya da Allah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan ita ce kalman da yau in ka faɗe ta ko da ba yi wa Allah su jada ba ka koma ma Allah kai ɗan aljanna ne ita ce kalman da koman asanka idan ta zama to ita ce ƙarshe da ka furta aka zare ranka kai ɗan aljanna ne ita ce kalman da ta kanje jininka ta haramta a zubar da shi ta kange mutuncinka ta hana a cima mutunci ta kange dukiyarka ta hana a taɓa maka kokobo ita ce kalma wanda za ka faɗa da babu wani wanda ya kai ka a doron ƙasan nan kima da daraja har kuma gobe kiyama ranar da za ka tashi a gaban Allah. dan adam musulmi shi ya ɗauki wannan amana fahamala hal insan dama kafiri baya cikin masu amana kafirai ba sa cikin masu amana a'a Allah maɗaukacin sarki ce, wal kafiruna humuz zalimun in kana neman tsantsan azzalimai Allah ce su ne kafirai wanda ake kyautata adalci da bin Allah wanda za ka gan shi ka nutsu da shi shine musulmi to amma ya aka yi wannan amanar musulmi ya tozartar da ita ya wulaƙanta ta yarjejeniyar da ya yi tsakanin shi da Allah ya tozarta shi to shi ne za mu ji a wannan bayani Allah maɗaukacin sarki ya wajabta ɗaukan amana kira a gobe kiyama kuma Allah ya tanada wa duk wanda aka ɗora masa amana ya ci amanar ya tozartar da ita ya yi ha'inci ya yaudara ya ha'inci waɗanda suka ɗora masa ita bayan sun kyautata masa zato ya tozartar da ita ya wulaƙanta ta bai tsaya ya kiyaye ta ba yadda ya dace Allah ya tanada masa azaban wabila azaba mai raɗaɗin gaske Allah ne kawai ya san irin raɗaɗin shi da ya halicci azabar ina gode wa Allah ubangiji na mahalicci na bisa ni'imominsa da yake mana wanda wallahi ba sa ƙididdiguwa ina gode masa a bisa alkhairan da yake mana masu bin juna daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba su taɓa tsinkewa ba ko yankewa ba ni'imar kana numfashi ma fa kawai alheri ne kana shan ruwa ya wuce ka ma kawai alheri ne ka ji fitsari fa ka je kai mafa alheri ne Allah ya jarrabe ka ka zo fitsari ya ƙi ka gani Allah kada ya jarrabi musulmi da wannan wala muna gode wa Allah bisa alkhairansa da ihsaninsa godiyan da mu ba za mu iya yin ta ba sai dai kai mu ce ya Allah mun gode maka kamar yadda ka cancanta ina mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai wannan Allah da ya tsora mana amana shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kamar yadda nake shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah manzo ne nasa mai gaskiya ne kuma abin gaskata dole ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ma annabi ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu a wajen riƙon amana ya mana gargaɗi da jan kunne akan cin amana da yaudara da ha'inci musamman da mutumin da ya yarda da kai ma malam ya zo ya same ka ba haka kake ba musamman mutumin da ka yadda da shi ka ɗan fara zuciyanka a gare shi da ranka rana ɗaya ya yi watsi da kai mamala ya canja maka tsira da aminci Allah tabbata ga wannan annabin namu da shi da iyalansa da matayensa manya da ƙanana da manyan khalifofinsa abubakar da umar da usmanu da ali da manya-manyan sahabansa tsarkaka da tabi'ai masu biye masahaban manzan Allah da tabi'u tabi'ina da suke biye matabi'ai kai da duk wani musulmi na kirki mai amana mai imani mai gaskiya mara ha'inci da yaudara mai sunantuwa da sunan manzo Allah sallama mai bin tafarkin manzan Allah ƙaunan wa amalan a shekaran jiya da jiya da yau da gobe da jibi da zai zo da gata da za ta zo har ranar tashin kiyama in akwai wannan musulmi yardan Allah su tabbata a gare shi bayan haka ya ‘yan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah subhanahu wa ta'ala ayyamun ayyamun dai ya kawo mu wata juma'ar ta yau juma'a ta ashirin da takwas daidai ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan muharram watan farko na kalandar musulunci na wannan sabuwar shekara tamu ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taken hudubarmu a yau nasiha ce da waɗanda ake ce musu delegate da turanci kenan wanda ake ce musu wukala da larabci kenan wanda ake ce musu wakilan al'umma da hausa inda delegate suka fi fahimtar kalman to da su nike yi in wakilcin bai musu ba to da delegate nike yi da wakilan da za su wakilci al'umma gobe su fidda musu shugabanni ko kuma da wukala in akwai mai jin larabci a cikinsu wukala ul'umma al-muhammadiyya wakilan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muna sarai in Allah ya tsawaita rayuwar gobe su za su fito su maimaita mana wani tarihin da ya wuce zamanin sayyidina Umar radiyallahu an khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu a cikin waɗanda aka musu albishir da shiga aljanna tun yana da rai shine ya fara wannan shi ma da ya tashi fitarwa al'umman musulmi shugabanni shi ma delegate ya naɗa wakilai ya naɗa mutum shida ya naɗa mutum shida ya naɗa shi sai dina abakar shi ya zaɓo wanda zai gaje shi tun yana da rai in na mutu wannan ne kawai shi kuma annabi bai nuna wanda zai zaɓe shi ba duk da cewa ya yi ta nuna sayidina abakar ya wakilce shi ya wakilce shi a wurare da yawa wanda kuma ba mai yin wannan wakilcin sai wanda ya cancanci ya zamanto shugaba amma wanda ya yi abin da za a yi goben nan a aikace shine sayidina umar delegate ɗinsa mutum shida ne ya zaɓo to tarihi zai maimaita kansa ahadul mubashirina bil janna ne ya nada delegate din daya daga cikin wanda aka musu albishir da aljanna khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu shine idan aka ce dan aljanna ne mai yawo a doron ƙasa tun bai mutu ba wanda da ayoyin alkur'ani suna sauka suna goyon bayan maganansa idan aka ce shi ya fidda delegate to lallai za ka samu na Allah ne ya fitar ba waɗanda duniya ba ne ‘yan waso son duniya masu son duniya wanda duniya ke rufe musu ido to limisli a falyamalil amilun a irin wannan ne za mu ga gobe tarihi zai maimaita kansa wani irin ne dalagen namu za mu ji to babu shakka ya ku bayan Allah masu albarka da daraja ya ku ɗan ƙwana mumune masu gaskiya a imaninsu Allah ubangi ya muku albarka ya yi wa rayuwanku albarka da dukkan abin da kuka mallaka albarka ina muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala na kurewa na kololuwa na matuƙa zamanto masu ji in fa ka ji umarnin Allah ka bi in ka ji Allah ya hane ka fa ka hannu shi ne samu wa ta'atu in fa kenan ne fa musulunci musulunci ne ka bari in ji Allah ya ga ka bari ka yi in ji Allah ya ga ka yi shi ne fa musulunci gaba ɗaya command ne kawai kayi na yi bari na bari ko da zuciyanka na so in Allah ce ka bari ka bari ko da zuciyanka ya tsani abun in Allah ce kayi kayi kai bawa ne mai ɗaukan umarni ne kai Allah ya halicce ka don ka ɗauki umarninsa ne ba don kai challenging ɗin umarnin Allah ba ko ka kangare masa ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin masu ji sannan masu ɗa'a da biyayya mu sani babu shakka ba yanda za a yi al'umma su rayu ba shugabanci ko masallaci ne ba zai tafi ba in babu shugabanci hatta sai da timatir wannan ba zai ba sai da shugaban 'yan timatir komai za ka gan shi a duniyan nan akwai ƙungiya akwai shugabanta akwai mataimaki akwai sakatare akwai ma'aji akwai akwai akwai gashi nan komai ka sani akwai shi engineers ne akwai union ɗinsu lauyoyi ne akwai union ɗinsu da shugabansu menene akwai shugabansu menene akwai shugabansu kai wannan ma tsari ne na Allah hatta ma a cikin dabbobi in ka lura da su ka karanta ka samu ilimin su ka sani to za ka san lalle a cikin dabbobi akwai shugabanni kuma ana yi wa shugaban nan ɗa'a Allah bai bar al'umma su zauna kara zube ba tare da shugaba ba farkon shugaban da Allah ya turo mana yace mala'ikunsa inni ja'irun fil ardi khalifa yace mala'ikunsa zan turo khalifa na a doron kasa wanda zai jagoranci halittan dan adam da zan yi zuwa ga bin dokokina da umurnina. shi ne annabi adam ya fara daga nan aka fara turo annabawa annaba in annabawa suka tafi su bar waɗanda za su gaje su a madadin su kafi a turo wani annabi ko manzo haka ake tafiya sai hatta tafiya a musulunci ku haɗu ku uku za ku yi tafiya umra ko wani gari daga nan za ku kano daga nan an yadda in dai ku uku ne ku fidda shugaba cikinku da daga nan dai zuwa inda za ku ƙare tafiyan ku fidda shugaba komai kuma sai da umarnin shi za ku to gaba za mu ci abinci ya kamata mu tsaya na ce sai an je gaba kuma sa biyayya kawai kawai shugaba za mu yi sallah ana a'a za mu yi ana can gaba kai za mu haɗa ma mu bari sai mun je garin da za mu je ma mu haɗa tunda musulunci ya yadda ba wai saba wata doka yayi ta musulunci ba to wajibi ne a masa da'a kuma ginshiki ne mai girman gaske al'umma su rayu da shugaba ƙarƙashin shugabanci yana daga cikin ginshiƙan musulunci yana daga cikin manufofin musulunci yana daga cikin harshashi na musulunci yana daga cikin kyautatuwa rayuwar al'umma in ba shugabanci rayuwar al'umma tamkan dabbobi take ba mai hukunci ba mai kwaba ba mai cewa ayi ba mai cewa a bari wannan rukunin musulunci ya tabbatar da shi shugaban nan ya zamanto wanda za a yi umurtu da umurninsa dole in yi umurni kai ɗa'a. wallahi in baka masa ɗa'a ba matukan ba umurni da saƙon Allah ba ne sai Allah ya azabtar da mutum shugabanci ba wasa ba ne a musulunci sannan in ya hane kaki hannuwa babu shakka musulunci ya yaddar masa ya hora ka ko da zai kai ya kauda kai a cire ka cikin al'umma a kauda kai ma daga doron ƙasan ma gaba ɗaya matuƙan abin da ya umuri da shi ba saɓa wa Allah ba ne shugaban da Allah zai tambaye ka haƙƙinsa yau in ka mutu shine shugaban da yake mulkanka a lokacin da ka mutu wanda bai zo ba ba a kiran shi shugaba ba ka da wani haƙƙi a wuyansa sai dai na ‘yan'uwantakan musulunci bai da wani haƙƙi a wuyanka wai na shugabanci a'a sai dai na musulunci amma wanda Allah zai tambaye ka wanda yake kai a lokacin da ka mutu wannan shi ne. hatta dabbobi mu duba ran da annabi Suleiman ya fita yana tafiya da rundunansa tururuwa ce suke tafiya sai babbansu su yace musu kai kowace turuwa ta shiga ramunta kar annabi Suleiman su tattake ku da rundunansa ba tare da tsani ba suka amsa suka shiga ramukansu annabi Suleiman yana jin maganar da communication communication din yana ji sai yayi dare ci ka alhamdulillah wanda ya mun falala da ni'ima don ya jarrabe ni zan gode masa ne ko zan girman kai ya sanar da ni jin maganan dabbobi ku duba umarnin shugaba ya ga hatsari ya tattara al'ummarsa gaba ɗaya ce ga wajen tsira sun bi shi kuma sun tsira da an samu 'yan bore da an tattake su kuwa da an tattake su kuwa saboda haka ya ƴan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima musamman dalajar da za su fito gobe su zaɓan ma al'umma al'umma ta annabi sallallahu wanda aka tsora musu amana ga wani hadisi wanda ubadatu ɗan samid ya ce mun zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shara'i bisa sharuɗa kamar haka Ku masa as wa da'atu masa biyayya da ji da ladabi fil yusri a cikin sauƙi, wal usri ko a cikin rayuwa ta tsanani wal lokacin da muke cikin nishaɗi da jin daɗi da walwala wal makra da lokacin da zukatanmu suna ƙyaman wannan abun na idan annabi ce ko ya fito jihadi yau a je a kafsa wajen mutuwa ne rai baya so amma Allah mun mai biyayya mun mai mu baya akan ko da rai baya so inda rai baya so ne ya umurce mu mu je sai mun je wa ala asaratin alaina kuma mu masa da'a fiye da mu fifita umurninsa fiye da mu abinda muke so yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sannan kada mu kuskura mu yi jayayya da mutumin da Allah ya bashi abu ku ce za mu yi challenging nashi sai dai in mun ga kafurci karara gashi nan karara kafurci kuma wanda ayoyi da hadisai duka su yi magana akan kafurci kuma dukkan malamai sun ba da fatawa kafurci ne sannan mu rika zamo masu gaskiya a duk inda aka juya aka buga aka shiga aka murgina aka gangara aka tashi aka tsaya a same mu cikin masu gaskiya da masu faɗan gaskiya kuma kada mu kuskura mu ji tsoron zargin mai zargi yayin da za mu faɗi gaskiya kada ka ji tsoron zargin mai zargi a yayin da za a ganka tare da masu gaskiya ko ta wajen faɗin gaskiyan kar ji tsoron zargin mai zargi ka nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƴan musulmi masu albarka musamman delegate don ku na shirya wannan huduban ku sani mai tsayawa wajen neman mukami ko mulki ko matsayi fa ɗayan mutum biyu ne ko na kirki ko na banza ko mai adalci ko azzalimi wannan shi ne ko a samu akwai wanda ya cancanta amma akwai wanda ya fi cancanta wanda ya cika sharuɗan da musulunci ya yadda ko mai rikon amana ko maci amana mayaudari maha'inci ko na kirki ko mara kirki duk mai fito neman zaɓe bai wuce waɗannan mutane biyu to gobe za a damƙa muku wannan amanan ko delegate in kun ci amanan Allah da amanan al'umman Allah sai amana ta ci ku wannan tabbas ne kuma al'umma ba za su yafe muku ba har abada ku yi tara 'yan siyasa kamar hawainiya suke in ya shigo wajen fararen kaya sai ya riƙita shi ma ya rikiɗe ya zamo fari in ya shiga wajen masu baƙaƙen kaya ko baƙaƙen ganye sai ya rikiɗe ya koma baƙi kirin shi ma haka ƴan siyasa suke akwai zaƙin baki mara amfani saboda akwai tsara maganan da ba a iya yinta. ta yaquluna ma la yaf'alun galibin su sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masu ɗaukan alƙawura ne ba tare da cikawa ba masu fito da sunan masu amana ne amma babu amanan har al'umma matasa da jama'a fasa gane su yanzu da za ka kawo waɗansu matasa ka tambayi su me yasa kake son wane ya tsaya ni zai ce wallahi tallahi ina san shi ne kawai wallahi tallahi ina san shi ne kawai a raina kana san shi kawai kai baka ga amanan da za a ɗora masa na al'umma ba zai iya ɗaukanta aje ta aje ta ina san shi a wani mutumin kirki ne wallahi tallani ko za a mutu ya taba bani mashin shi kenan ya taba baka mashin shi kenan a dora shi kan ya taba saya mun gida wani in ka tambaye shi ba zai taba kawo maka menene mana menene criteria da musulunci ya tsara wanda sai mutum ya hau kansu a ce ya cancanta ya to lida wa al'umma ai duk imanin mutum bai kai sahaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma akwai hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata rana cikin sahabai duk duniyar nan babu wanda ya kai su daraja dukkan su sun mutu Allah yana mai yadda da su manzon Allah mai yana mai yadda da su sannan manzo Allah ce har duniya ta nade ba za ka kai su ba da za ka ɗauki kwatankwacin zinarin da ya kai girman dutsen uhudu ka ba da shi sadaka ba zai kai tafin hannun shi ɗaya da ya ɗibo masara ya bayar ba amma da manzan Allah ya yi bayani kan shugabanci shugabanci da amanan shi da nauyin shi da hatsarin shi da daɗin shi da darajan shi da kiman shi da kaskancin shi a gobe kiyama kuma yayi bayanin cewa wallahi tallahi duk wanda ya taba abin da ba nashi ba na al'umma sai ya zo da shi gobe kiyama wani sahabi ya ce ya rasulullah ko da ɗan kaɗan mutum ya taɓa annabi ya ce bari in gaya maka walau qadiban min araqin yace ka san wani dan tsinke haka wanda ake goge baki da shi wanda suke zuwa umra ko haji ko menene ko baka je ba wata an taba kawo maka tsaraban shi yana nan gishiri gishiri haka yake asiwaki ne da ake kawa daga can gishiri gishiri shirara haka manzo Allah ce ko shi ka taba wallahi sai ka kawo shi gobe kiyama sai sahabin na ce ya rasulullahi Mukamin da aka bani ni na tuɓe shi na aji ya ji abun ba na wasa ba ne amma ai annabi na san shi kuma ana san shi ko yana kirkin aishi ma wataƙila ya saya ma wani mashin ma irin su na da sahabai wataƙila ya saya ma wani gida ai ku duba na abakar da irin aikin alheri in abun yayi yana gudu sai dina Umar ya damko hannun shi ya ce amma mu baya a kawai abun ba wai ina san shi bane ai dan uwana ne dole yayi kawai kai baka taimaka masa ba in mutum is weak yana da rauni ba shi da imanin shi na tsakanin shi da Allah shi e shi ko wanda mutumin kirki ne amma ba zai iya leadership ba to karka jangolo mai bala'in da zai taɓa imanin shi kuma da zama to masa matsala wani kuma sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi yana rarraba mutane yana ba su appointment haka na agents da za su karɓo zakka sahabin nan ya ga yana da zai yi aure yana da kaza kaza ya ce ya rasula ni ma dalla a sa suna na cikin wanda za a kana za a nada masu karbo zakka annabi ya ce mu wannan al'amari ba ma ba ma wanda ya nema ba ma ba wanda ya nema akwai sahabin da ya zo ya ce a nada shi manzo Allah ce wani eh kai kana da rauni ba za a baka ba kana da rauni suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sahabai ne na kirki masu tsoron Allah ba za ka imanin imaninka da su ba amma ya san point of weakness bangaren rauni wannan bangaren rauni wancan da wancan wannan kuma amana ce amana ce duk matasan mu yadda ka tambaye su me yasa kake so wane ya eh, ka ji kawai ba ka jin ma ka fahimci ma ya san ma inda ya dosa so mulkin ma zai zama to gaba nan gaba ma irin ma sarauta ne na gargajiya a ce in ba kai ɗan jinin sarauta ba bane ka sarauta ƙaryanka ka shiga to nan gaba demokradiyya din ma in ba kai dan wane bane wanda ya taba yi ba za ka ma samu ba kai kullum za ka zauna ne kawai a banga Allah ya halicce ka dan banga ka rayu da banga ka kare a banga ‘ya'yanka su gaji banga jikokinka su gaji banga ba mai rayuwa ya mutu ba tare da akwai alaman wata aska ko wuka da aka farɗe shi da shi ba haka za ka kai za ka rayu akan wani sai yayi ne kawai kai kuma ba wai kai ba a'a wani sai yayi ne to nan gaba ma zai koma mulkin ma daga ɗana ƙanina wana mijin ƴata ƙanin ƴata nan ma zai koma a na gargajiyan baka nan kai baka da jinin sarautan a wannan ɗin ma baka nan kai ma ba ɗan wane ba ne ba jikan wane ba ne sai dai kai ka rayu a mai banga baban mai banga kakan mai banga na siyasa shi kenan ka yi ma baban shi banga ɗanka ya zo yi ma ɗan shi banga jikanku kuma ya zo yi wa jikokin shi banga shi kenan kai ka ma cire tsammani kawai ba ni ma zan yi a'a ne sai ka yi saboda haka dalajar su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ku fitar wa mutane asalin amana a wuyanku take nauyin a wuyanku take in na kirki ne to ba wanda zai kai ku samun lada in na banza ne ku ne kuka tawalli kibarahu ku ne kuka jibinci babban zunubi saboda haka ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku fitar wa mutane masu amana ku fitar wa mutane masu tsoron Allah ku fitar wa mutane waɗanda suka cancanta suke da sifofin shugabanci domin shugaban da ba zai taɓa barin alakaci hancin mutanensa ba shine shugaba shugaban da kobo ba zai girma ba ya sai da mutuncin jama'an shi don kobo shine shugaba shugaban da ya fifita son maslahan al'ummansa akan maslahanta ta kansa shine shugaba shugaban da baya bacci don al'ummansa ba sa bacci shine shugaba shugaban da bai da wani gwarfada shine shugaba shugaban da ya san kawai Allah zai tada shi gobe kiyama ya tambaye shi amana yana tsoro shine shugaba saboda haka duk alheri da lada da albarka in kuka fidda na Allah kuka kau da kanku daga wai abinda za a baku na dukiya dai manzo Allah sallama yace wallahi fitinan al'ummata ita ce kuɗi yace kowace al'umma kowace annabi cikin annabawan da suka shuɗe an jarrabi al'ummansu da wani bala'i manzon Allah sassale ce ni kuma jarrabawar al'ummata bala'in al'ummata musibar al'ummata shine kuɗi in dai za ka ba wa mutum kuɗi to Allah sai ya maka abin da baka zato a rayuwanka na ban mamaki na ta'asa in dai kuɗi za ku samu kuma ba zai ƙoshi ba gobe ma sai ya wata ta'asar don ya same su to saboda haka ina kiran ku da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan amanar idan kuka tozartar da ita to kusan duk abin da za a baku ba mai albarka bane komai yawansa zai yaɗu a cikin iyalanku ya yaɗu a cikin ƴaƴanku ya yaɗu ya zamanto muku jiki da nama da tsoka kuɗin cin amana kuɗin yaudara kuɗin ha'inci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yace zai yi zaɓe wai don in an bashi kuɗi ya yi umma mutane na gari al'umma na an daɗe ana yaudaranta an daɗe ana ha'intanta an daɗe ana zaluntanta, an daɗe ana ɗaukan dukiyanta an daɗe an daɗe da hana ta karatu an daɗe da abin nan ba mai kare dukiyanta ba mai kare rayukanta an shigo ana ta shayar da su kwaya kun ƙi bincike ku kamo an daɗe ana ha'intar su shekara da shekaru wasu sun ci gaba banda wannan al'umma to ku tabbata kun ka ƙarshen wannan abun da izinin Allah ta hanyar zaɓen mutanen kirki ku yadda da Allah ne mai azurtawa ku yadda da Allah ne mai bayarwa ku yadda da Allah ne mai hanawa ku yadda da Allah kawai zai azurta ku ku kauda kai wala tamuddanna aynayka ila man batta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya Allah ya ce manzon sa sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka sa ido akan abun duniya mai saurin karewa delegate kada ku yadda ba an ce ayi layi kato bayan kato kun ki ba kun ce ayi a sirrance to ku je a sirrancen ma Allah ya ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce ku je ku yi a ɓoyen amma ina kallon aikinku manzo na kallo mumunai na kallo sannan za a mai da ku zuwa ga masanin ɓoye da bayyane ya ba ku labarin duk abin da kuka yi kada ku yarda ku ha'inci jama'a ku sai da mutuncinsu ga wani azzalimi ku sai da kimansu ga mara kima ku sai da mutuncinsu ga mara mutunci ku sai da su ga azzalimi da zai gana musu ku sai da su ga wanda bai san kiman ilimi da darajarsa ba yanzu ku aka zura wa ido sayidina umar lokacin da ya naɗa delegate ɗinsa suka fito da sayidina usman bin affan radiyallahu anhu allah ubangi yadda da shi yanzu ku ne jama'a suke kallo amma ina tabbatar muku in kuka yi ha'inci sai Allah ya ci amanan ku wallahi suna oleta kar ku ɗauka Allah ya isan talaka baya kama ku wallahi zai kama ku suna oleta ku je ku samu kasuwannin raguna ku ga waɗansu da da suka riƙe abin da kuka riƙe ku je ku ga inda Allah mai da su ka Allah ya kunu kamar ba a taɓa yin su a doron ƙasa ba to saboda haka ina jan hankalin yan uwa yan delegate su saman ma al'umman annabi na kirki su saman ma musulmai na kirki ku saman musu masu adalci wata rana ana sallah na juma'a manzo Allah yana hudu bayan da nake yi da ayarin kasuwanci ya zo daga makka a ya zo daga sham kasuwanci ya zo ayari gaba ɗaya sai suka tarwatse suka je suna kama na kama wannan na kama wannan na kama wannan na kama wannan annabi fana hudu ba وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة suka tarwatse suka bar annabi kaɗai akan mimbari yace qul ma inda Allahi khairun min lahwi wa min tijara wallahu khairur raziqin idan kuka kauda kai saboda abun duniya ku za ku azurta kanku Allah ce to ai abun da ke waje na yafi abin da za a ba ku din ni ne khairur raziqina aiki sai Allah ya tsora maka wani bala'i a cafke ka ana ji ka damƙe waɗannan kuɗin a cafke ka a ce he ka amayar da su mun ji kun raba kaza ka zaman to la ilaha ula'i wala ha'ula'i bai baina zalika kenan ba zan karasa ayan ba saboda kai musulmi ne saboda haka wannan shine sako Allah ubangiji wa rayuwar mu albarka gaba ɗaya Allah ubangiji ya muku muwafaqa ku delegate Allah ya daidaita al'amarinku Allah ubangiji ya sa zaɓin da aka muku Allah ya yarda da zaɓin Allah ubangiji ya san ya bawa shugabanninmu wato iko na tafiyar da amanan da aka tsora musu abubuwan da za a yi gobe Allah ubangiji ya haskaka wa al'umma Allah ya sada su ga wanda za su fi alkhairi a gare su Allah ubangiji ya mana albarka gaba ɗaya Allahumma izzal islam al muslimin wa adilla shirkal mushrikin ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم